Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a mu da saduwa a wannan shiri na musamman wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation Sahel Saniti ta ba da sanarwar kutar da wasu mutane daga hannun 'yan bindiga daɗi. Shugaban ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar Zamfara, Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya sa ido a kan zaman lafiyar da aka samu a jihar ta Zamfara. Idan muka je jamhuriyar Nijar za a ji cewa jama'ar ƙauyen Doli da ke arewacin birnin Kwanni sun shiga halin juyayi a sanadiyar rasuwar wasu mutane biyu da suka nutse a tafki. kamar kowace ranar alhamis muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridin ghana kana mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma dukan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar democrat joe biden a jiya laraba ya yi kira da a sami wani rukunin masana kimiyya daga waje ba donald trump ba su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da hanci da yake jawabi ga manema labarai a wani dandali da ke tsakiyar birni biden ya bayyana nashi tsarin na samar da rigakafi wanda ya zayyana lokacin da amurkawa za su sami rigakafin da zaran an same shi ya kuma bayyana tsarin waɗanda ya dace a baiwa fifiko a rigakafin da kuma hanyar sufuri da adana rigakafin kazalika da kuma cikakken tsarin aikin kowa a dukkan matakan gwamnati tsohon mataimakin shugaban kasar ya fada a wilmington ta jihar delaware cewa na yarda da rigakafi na yarda da masana kimiyya amma ban yarda da donald trump ba kuma a wannan lokacin amurkawa ma ba za su yarda ba Biden ya yi sharhin ne 'yan sa'o'i bayan da ma'aikatar lafiya ta Amurka da ma'aikatar tsaro suka fitar da tsarin gwamnatin Trump na samar da rigakafin COVID-19 ga Amurkawa. Cibiyar dakile yaduwar cutuka ta aiwatar da kwantaragi da ke kasa da kamfanin McKesson domin samar da rigakafin wanda za a yi bayan amincewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a cewar daraktan hukumar CDC Robert Redfield a jiya Laraba. manyan jami'an tsaron amurka da na soji da na leƙen asiri sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban ƙasa mai zuwa duk kuwa da ɗimbin hujjojin da ke nuna cewa ƙasashe da dama na kokarin yin katsalandan a zaben jami'ai sun daɗe suna shirin tunkarar lamari irin wannan kusan tsawon shekaru hudu tun sa'ad da jami'an leƙen asirin amurka suka tabbatar da cewa rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 to amma yayin da ya rage kasa da kwanaki hamsin a gudanar da zaben a ranar uku ga watan nuwamba sun ce ba wata alama da ke nuna rasha ko wata ƙasa na shirin yin kutse a tsarin zaben ba mu ga wani kutse ba kawo yanzu a wannan shekara dangane da manhajar rajistar masu zaɓe ko wani sha'anin tsarin zaɓe a cewar daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi christopher ray a jiya laraba a wani taro ta yanar gizo da hukumar kula da tsaro ta yanar gizo wato cisa ta shirya ko baya ga bayyana kokarin hukumar ta fbi na kare tsaron amurka a zaman aiki na har abada ray ya ce da alama kwalliya na biyan kuɗin sabulu a matakan kariya da aka ɗauka tun a zaben shekara ta 2016 manyan jami'an sun kuma kauda tunani akan korafin da shugaba donald trump ya yi na cewa kara dogara ga zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu sakamakon annobar coronavirus kan iya haifar da mummunan magudin zaɓe a tarihin ƙasar nan. ba mu da wani bayani ko kuma kwakwarar hujja da ke nuna cewa wani na kokarin kawo cikas akan kowane sashe na zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu a cewar wani babban jami'in tsaron amurka a makon da ya gabata sa'ad da yake yi wa manema labarai bayani tare da sakai sunansa amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da ƙasa da aka kakaba wa iran a can baya daga karfe 8 na yamma agogon gabashi a ranar 19 ga watan Satumba inda za a bada sanarwa a ƙarshen makon nan da kuma mako mai zuwa akan yadda Washington take shirin dawo da takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu koma a Majalisar Ɗinkin Duniya domin sake kakaba takunkuman ta yadda haramcin mallakar makaman zai zama na dindindin a mako mai zuwa. In ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Laraba. a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen Birtaniya Dominic rab rab ya ce ina tsammanin mun yi yarjejeniyar cewa Iran ba za ta taɓa samu ba kuma ba za a taɓa bari ta mallaki makamin nukiliya ba haka kuma ina tsammanin mu amince da cewa kofar sulhu a buɗe take ga Iran domin sasantawa cikin ruwan sanyi wannan matsaya tana nan ga Tehran da za ta iya amfani da wannan damar. to sai dai bai bayyana ko birtaniya za ta aiwatar da nata takunkumin ba ko kuma yaya za ta aiwatar da shi kasashen birtaniya da faransa da jamus da ake yi wa lakabi da e3 a watan agusta sun ce ba za su goyi bayan yunkurin amurka na dawo da kakaba takunkumi a kan iran ba suna cewa matakin bai dace da kokarin karfafa wa yarjejeniyar makamin nukiliyar iran ba Hayaƙi da ya turnuƙe daga gobarar daji fiye da dozin ɗaya a yammacin ƙasar Amurka yana ƙara bazuwa a faɗin ƙasar yana kuma miƙawa zuwa Mexico, Canada da Turai. Yayin da hayaƙin mai hatsari yake tilastawa mutane fakewa a cikin ɗakuna a gabar yammaci. Mazauna yankin na dubban kilomita a gabashi suna ganin hayaƙin da ya turnuƙe sama ya kuma rufe rana. Gobarar dajin da ke gangarawa a dazuka a California da Idaho da Oregon da Washington. sun sha bamban da yadda aka saba gani haka kuma tsawon tafiyar hayakin abu ne da ba a saba da shi ba a yayin da ake samun yankuna kalilan da hayakin bai kai ba masana na cewa hayakin baya haifar da babbar illa ga lafiyar waɗanda ke nesa. labaran duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni kuma za mu fara daga Najeriya. A ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yamma rundunar sojojin Najeriya mai kai farmakin Operation Sahel Saniti, ta samu nasarar kubutar da wasu mutanen da aka yi garkuwa da su. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto. a kokarin da take yi na kawo ƙarshen burbushin 'yan bindiga daɗi da ke addabar shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Rundunar Operation Sahel Sanity na ci gaba da samun gagarumar nasara sosai a yankin karamar hukumar faskari da ke jihar Katsina. Sojojin sun samu nasarar kubutar da wasu mata guda biyu da aka yi garkuwa da su sannan a yankin mararraban kawaye ma sojojin sun ceto wasu matafiya guda uku da aka tsaye da motar da suke tafiya ciki aka yi awon gaba da su cikin dazuka kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojojin najeriya ta aiko mana mai dauke da sanya hannun brigadier general bernard Oniyako, wanda ke zama mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a a cibiyar samar da bayanai ne da kutar sojojin ya ce akwai kuma kalin wasu waɗanda 'yan bindiga daɗi suka yi garkuwa da sun amma duka an samu nasarar kwato su baya ga karin wasu mutanen da ke hada baki da 'yan bindiga daɗin domin kai musu bayanai general onyako kazalika ya kuma yi bayanin cewar sojojin na Najeriya sun samu nasarar kubutar da wasu shanun sata da aka sace su tare kuma da cafke waɗanda ke tu'amali da shanun satan. Daga nan ya tabbatar da cewar sojojin za su ci gaba da aiki ba sani ba sabo domin samar da zaman lafiya a wannan shiya. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba akwai buƙatar a samar da rawan da sarakunan gargajiya za su ke takawa domin samar da tsaro a wannan yanayi da ake ciki. Sarakuna da wadda turawa suka zo suka kwacewa wa abin nan suka kwace martabansu a maida musu ta wani lokaci ban ce a maida kamar yadda suke tun kafin turawa su zo ba a'a a sake tunani ga tsari shin menene amfanin su kuma ta yaya ya kamata a yi amfani da su don komun mun ki komun so har gobe a dai yanayin da muke suna da martaba ga mutane kuma suna da taki suna da matakai da za su iya ɗauka na taimakawa gwamnati wajen kawo zamantakewa lafiya ga jama'a. su ma 'yan najeriya irin su alhaji buradada na ganin akwai buƙatar samawa sojojin ƙarin kayan aiki domin ci gaba da fuskantar wannan ja'iba da tumame shiyar na arewa maso yammacin Najeriya. najeriya za ta samu ninkin kayan fada da yanzu suke yi da shi da za samu ninkinsa ai da yanzu abin ya zama tarihi kullum muna jiran mu irin nasarar da suke yi kuma alhamdulillah ai yanzu cikin wannan lokacin akwai lokacin da ake sa mutanen da suke gurin suna faran irin kokarin da sojojin da suke yi saboda haka duk sassa a ba su dama na duk irin abin da suka nema domin su yi wannan don su yaki wannan taruwa. cewa a daɗa saya musu kayan yaki duk abin da suka bukata na yakin za a yi da shi a rika mu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Mainakai na kaina har yanzu dai muna Najeriyar. shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar zamfara dr sani abdullahi shinkafi ya yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya sa ido a harkokin zaman lafiyar da aka samu a jihar domin a cewarsa idan zaman lafiyar ta ɗore to za a samu zaman lafiya a shiyar arewa maso yamma ta ƙasar. Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya bayyana hakan ne a wata hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja. kowa ya sani ya rabu a jihar zamfara kashi 70 bisa ɗari zuwan gwamna matawalle an yi hasarar dukiyoyi ba su da iyaka an yi hasarar rayuka ba su da iyaka an mai da yaran marayu ba su da iyaka an mai da mata tsawaru ba su da iyaka ilimi ya lalace noma da kiwo ya lalace ba ba a wani abu na zamfara na kasuwanci wanda zai nuna maka cewa an samu sawaba in banda zuwan wannan gwamnati shekara guda da suka rubuta To yanzu ka gama yabon Bello Matawalle a matsayin shi na gwamna cewa tun da ya karbi mulki an samu zaman lafiya daidai gwargwado a jihar Zamfara. To baka ganin za a ce saboda kana cikin mashawartansa yasa kake wannan bayanai domin kwanaki baya nan kaɗan kayi zargin cewa shawarwarin da kuka bayar a matsayinku na kwamiti da aka naɗa ƙarƙashin MD Abubakar. Bai aiwatar da su ba. Ni kai guda nake. Duk inda gaskiya take can nake. Inda kuma rashin gaskiya yake ba ni ciki lokacin da muka gabatar da wannan rahoto na kwamitin mu ba na gaya muku ba ba da gaske kai ba ai inda gaske kai tunda akwai mahukunta akwai sarakuna manya da ƙanana da su kansu 'yan siyasa waɗanda su kansu akwai 'yan tsohon waccan gwamnati suna ciki dumu-dumu akwai jami'an tsaro na soja da 'yan sanda da jami'an tsaro na asiri waɗanda suke da hannu dumu-dumu ga ta'addancin da aka shekara ta kusa jihar zamfara akwai sarakunan hawa akwai sarakunan fulani ni ga zargin da nake yi bisa ga yanzu ga guguwar da ka tasowa idan gwamna ya ce ma zai aiwatar da wannan rahoton za su ci gaba da cewa ana yi musu bisa da kulle ne ita gwamnati dole ana ciza ana hura dole ne ya tsaye ya ga cewa nan kuduri an aiwatar da shi in dai ana son zaman lahiya wasu daga cikinsu suna da laihuka na cihanci da rashawa wasu daga cikinsu suna da wannan laihuka na ta'addanci to suna kokarin su ɓoye aibinsu ne saboda haka ni ina kira ga shugaban ƙasa a ji tsoron allah rantsuwar da ɗauka da alkur'ani da constitution na najeriya cewa zai kare dukiyoyin mutane da rayukansu ba tare da nuna bambanci na jama'iyya ba ko wariya ta kabilanci ko ta bangaranci ba to ya tsaya bisa gare shi to kenan abin ya fi karfin bello matawalle ne a yanzu ai yan sanda hannun shi karkashin shi suke yan sandan da sun ka zaga kwamishinan yan sanda suka zaga suka cima mutunci ga wannan hoiwan bidiyo saboda rashin bincike da shi shugaban yan sanda na ƙasa bai yi ba kyau. yanzu ya yi mai transfer zuwa jos wanda ya zage shi ya zagi alƙallan ya zagi gwamnati ya zagi gwamna ya ce zai ɗauki doka ga hannun shi yana nan yana yawon shi sali alim ba wanda ko ta waya kira shi ce abin da ka yi a kun hukumance bai daidai ba. wani mataki bello mai tawalle ya ɗauka tun da abin ya faru a jihar ne. a matsayin shi na gwamna a ƙungiyance kuma a jama'iyyance matsayin ina ɗan jama'iyyar abga. to ya sani duk abin in ya yi sakaci ya rungume hannun shi saboda yana tunanin jama'iyyar apc tana mulki a sama ya bari a zo ma doka karan tsaye jihar zamfara to talaka jihar zamfara wallahi tallahi ba za su yahi mashi ba to shi yasa zaka je kotu kenan yanzu ya zama dole saboda Allah subhanahu ta'ala zai zai tambaye ni domin duk wanda adda halin ya yi magana bai magana Allah zai tambaye shi Dr. Sani Abdullahi Shinkafi kenan a zantawarsu da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda. To kamar yadda aka shi a cikin kanun labarai, wasu mutane biyu sun hallaka bayan da suka nutse a cikin wani tafki a ƙauyen Doli da ke arewacin birnin Kwanni a yankin Tawa. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. na farko yaro karami ne da 'yan uwansa suka ankara bai hito daga cikin ruwan ba inda yaran ke zuwa ɗibar bado tare da yin wanka ni na zabairu makamin kihi a nan garin dole yaro na farkon firmin lalle mun samu mun rikar da shi amma wanga na biyu mun iya kayin mu masunta ana nuhu alasan a nan garin dole Kamar ɗazu ne muna nan bakin da hakimin dole aka so mana da bayanin cewa akwai wani bawan allah da aka samu cikin ruwa allah ya masa cikawa nan da nan muka zaburo muka taho muka ce to a dakatar shi da nan bakin ruwan za mu kira wani wajen sebe can jandarmeri don a sanar da hukuma ta gaban mu mu nuna musu ga abin da ya wakana har mu ji ta bakin su da muka kira su suka ce to a dakanta yanzu yanzu za su dauko mota su zo kuma ba tare da bata lokaci ba ana jima kaɗan suka zo suka dauko motar su an ce kamar ya shiga cikin ruwa ne wurin wanka bayan in yara dama suna da ɗabi'a sun shiga cikin tafkin wurin wanka yana da irin wannan abin da ake ce ma bado wanda ya yara suke shiga suna ɗiba suna ci to ta wannan horin kasan bado yana da abubuwa waɗanda suke iya lauya mutum in bai anniya ba to ana ganin ta wannan hanya ce cikin kurakun nan na bado sun ka lauyoye shi abun ya ce sai dai a lokacin da aka gano yaron bayan jama'a garin sun fantsama a cikin ruwan tabkin sai aka lura da wani mashin da takalman mai shi sun daɗe girke a bakin tafkin abinda ya sa mutanen garin aza'ayar tambaya inda mutumin shiga wanda a yau da sa lahe ne aka gano gawarsa a cikin wannan tabkin na garin doli shi wannan mutum ya ta ceton wannan samarin ne na jiya shi kuma allah ne da kwanan sun kare ya samu wannan abin kuma ko gaban za mutane sun san da shina da wani kamar rashin lahiya da ake cima farfadiya dama shi wannan rashin lahiya an ce abu ne wanda ba ya son ruwa kuma ba ya son huta to su kan kasu mutane da ya zan ana cikin ruguguwa ne ba su da labarin shi ma ya shiga tare da mutane Allah kawon ga al'amari yakubu ibrahim suna ne na kwarai amma waɗansu mahi yawan mutane suna ce mishi dan alhaji yana sana'a kabo kabo kuma yana sana'a sai da kaji yana da shekara talatin da biyar ni na isa na dole mai daren kashe kihi a jikin shi komai baban da an ka hadda jikin shi da an ka hadda jini ya taito ga jikin shi daga baki ga hanci to ne dai hukumomi na gunduwar birnin kwanni da sunan magabata na kasa suka isa a garin doli domin kanta azira su al'ummar wannan garin da ke cikin juyayi mai yawan gaske a halin yanzu sai dai a ce allah ya ji kan marigaya kuma ya sa kwanciya hutawa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga garin doli a jamhuriyar nijar a gaishe ka haruna to kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Najeriya kungiyoyin nakasassu sun fara nuna kosawa akan abin da suka kira mayar da su 'yan kallo a game da sha'anin siyasar kasar duk da cewa da dama daga cikin masu bukata ta musamman mutane ne da Allah ya yi wa baiwa akan maganar shugabancin jama'a a ƙarshen wani taron da suka gudanar a abuja shugaban kungiyar masu larurar gani na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya yarima suleiman ibrahim ya yi kiran gwamnatin buhari ta ba su dama don nuna kwarewar da ya ce tasu ta mafi ta masu gani domin akwai makafi masu tarin yawa da suka yi ilimi mai zurfi kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya yin wannan taro shine muna son mu nuna ma duniya cewa mu mutane masu bukata na musamman especially masu lalurar rashin gani mu a shirye muke domin mu zo mu shiga wannan harkar siyasa duba da yanayin siyasa ba da ido ake yin shi ba da ilimi ne da hankali da kuma basira to Allah ya bamu ilimi da ido da kuma basira bai kamata mu bar wasu tsirarin mutane suna amfani da wannan damar suna yaudar mu ba to da aka shi yasa muka ga ya kamata mu ma mu zo mu shiga wannan harkar siyasa mu domin mu ba da gudunmawan mu wannan shine wansu a makasudin wannan taron da muka nan habuja kenan. Wani tunani kuke cewa mutum wanda baya gani zai iya shiga harkar siyasa ko ma ya tsaya takara ya iya nasara? A to idan ka duba maganan wanda baya gani ko zai iya takara ko kuma zai iya bada wani gudumawa siyasa an wuce wannan lokacin. Mu abin da muke gama mutane masu lafiya shine wannan siyasa nan da mutane suke ta jarabawa suke masu lafiya ba su ba da labari ba ya kamata mu ma zuwa jaraba mu a ga irin guduma da za mu iya bayarwa idan ka duba a yanayin da muke ciki yanzu wannan kasan mu yarda da shugabanci muhammadu buhari kuma mutum ne jajirtacce wanda zai bada yake bada gudumawa a bisa wayannan kasan nan da halin kasan nan yake ciki ya yi akacin kokarin sa domin ya tabbatar da cewa ya fitar da kasan nan daga cikin halin hawalayin da suke ciki so da haka muna son wannan kungiyar mu zo a tafiya da mu a zo a jaraba mu a gani mu mu ba da guduma mu da ilimin da Allah ya bamu da experience da Allah ya bamu za mu yi abin da fiye da mutane masu gida suke yi za mu yi abin da fiye da masu lafiya suke mu da kawai muna roƙon mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da wannan jam'iyya namu mai albarka su ba mu daman mu gwada bajintan mu. In ka duba Buhari ai yana gani shi ba eh, wanda ba shi da ido ba ne kamar ku. Ah, eh. Kaga in kuna magana irin wannan wani misali za ku bayar cewa akwai wani wanda baya gani ba ma Najeriya ba ko ina da ya taɓa tsayawa wata takara aka zabe shi. Ato idan ka duba kasashen da suka ci gaba kamar irin su kasan eh, Amerika akwai wanda baya gani wanda ya shugabancin abin nan ya minista a nan manijar akwai wanda suka yi minista da kuma kasashen duniya wanda suka ci gaba a to abin kunya ne a ce mu a kasar mu Najeriya a ce ba samu mutane ba su bukata na musamman su shiga wannan harkar siyasa ba misali zan baka nan idan ka duba jihar Kano muna da Professor Jibrin wanda kaga mutum ne wanda yake nan a biyu ke mutum ne mai ilimi sosai wanda kuma idan ya samu dama ya SA a jihar Kano ya ba da gudumawa wanda duk wanda tun da ake SA babu wanda taɓa ba da wannan gudumawa. Sannan idan ka duba idan ana magana ma siyasa akwai kamar irin su Mala ya haya makawo wanda yake Kaduna mawaki ne ya ba da wannan gudumawa sosai wanda masu idon ba su iya ba da shi ba. Idan ka ce ka duba akwai ire-iren su da dama wanda suka yi ba suka ba da gudumawa sosai fiye da masu ido. so yana da kyau a ce mu ma a zo a jaraba mu a gan kamun luda mu da menene a ah, man suleiman wannan dai ya nuna kuna nema a baku mukamai ne ba wai ku tsaya takara a zabe ku ba. A'a, ai in abin da nake son ga muka shine idan muka ce mu tsaya takaran a zabe mu wallahi ba za a zabe masu lafiyan ba saboda menene mun fi su gogewa a harkan al'umma mu dai abin da bamu iya ba shine bamu iya ba da kuɗi a zo a yi dawa saboda ba mu da wannan kuɗin amma dan ilimi ko kuma basira ko kuma bayani a baki mun fi su kuma mun fi su kishin al'umma so da menene mu muna da manufacturer muna da manufofi wanda za mu ciyar da kasan nan gaba so da haka um, wannan maganar ministocin da ake yi mu yanzu mun wuce zuwa ba mu tsaye wani mai ba mu shugaban kasa shawara ko kuma wani gwamna shawara mun wuce wannan matakin mu yanzu abin da muke so shine a muna ministoci ya kasance daga jihohi a muna gwamnoni a ministry a muna wani idan kuma lokacin zaɓe ya yi a ba mu damar mu fito a zo a zaɓe mu mu abin da muke so mu gama mutane a nan shine wannan kungiya mai suna apc supporter for video Olympics mun kafa shi ne saboda mu kawo canji a cikin al'umma mu kawo kuma canji mai ma'ana saboda haka muna bukatan a ce 'yan siyasan masu fuskance mu kar wani dan siyasa ya gan mu a gidansa ya gan mun zo wurin sa ya tunanin mun zo ne mu yi bara ko kuma ya ba mu wani ba mu ba shi muke bukata ba saboda muna fuskantar kalubale da kuma a gudun 'yan siyasa. To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe za a ji mu dauke da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin bakonmu shugaban kungiyar makafin APC Suleiman Ibrahim Yarima da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. to ga Ridwan Mukhtar dauke da sharhin jaridun Ghana. shugaban kasar ghana jerry john rawlings ya yi kira ga shugabannin kasar gini na yanzu da su nuna shugabanci na kwarai wurin gudanar da haƙoƙi da ke a wuyansu domin tabbatar da cewar an samu zama lafiya a babban zaɓe da ke gaban kasar a halin yanzu tsohon shugaban kasar ya bukaci sojoji da kuma sauran ƙungiyoyi na tsaro a kasar gini da su tabbatar da kare mutunci na wannan majami'a wurin gudanar da adalci da da biyewa doka da oda don tabbatar da an samu zaman lafiya da fahimtar juna a cikin kasar jaridar daily graphic kenan ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin ta rawaito kanadi Ajebon uh, ya yi ɓire da samaci zuwa kotu. Jaridar ta ce wata babban kotu a nan akra a jiya ta gabatar da samaci na biyu ga mamban majalisa na Asina uh, Central Kennedy Oyini japan da ya bayyana a gabanta ya bayyana abin da ya sa ba za a ja kunnin shi ba da yake ya wulakanta shari'a a babban kotu. ranar biyu ga watan Satumba mamban majalisan aka nuna cewa cewar ya zazzagi justice amos wunta wuni wadda ya ci shari'a akan wani fili da ya hada da mr japan akan net 2 television wannan ya jawo dalilin gabatar da takardar shammaci ga shi mamban majalisar amma ya kekashi ƙasa ya zuwa yanzu an sake bashi wani sammacin ya zo ya bayyana abin da ya sa ba za a ja kunnin shi ba a kotun kasar sai jarida da chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin a kwantan bauna a daji 'yan fashi da makamai sun kwace wata motar kuɗi sun ka kwace kamai da ke hannun 'yan sanda da ke tare da motar suka yi gaba da bindigar da ake cewa ak rifles jaridar ta ce wata mota da ke ɗauke da kuɗi da ba a bayyana adadinsa ba daga masu a saman cikin kuma sun ji a ashanti wasu 'yan fashi da makamai sun yi mata kwantar bauna a ranar juma'a da ta gabata sun yi nasarar hannu ya haye duk kuɗin da ke a cikin motar cikin wasu na guda biyu na ƙarfi wannan ya faru ne bayan sun kashe kashiya ɗin da ke tare da motar suka kuma kwace makaman 'yan sanda biyu da ke jagorar motar suka yi awon gaba kuma da makamai ɗin nasu da su aka cika wa albarusai kimanin talatin da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuktar abbas sashen sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Wannan ya kamu lokacin da za a saurari shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. rikicin siyasa a belarus na kara ci gaba tun bayan sake zaben shugaban kasar alexander lukashenko mai tattare da bagudi a ranar 9 ga watan agusta 'yan jam'iyyar adawan belarus sun kafa wani kwamitin sulhu mai suna national coordination council ko kuma ncc a takaice domin tattaunawa da hukumomin belarus akan shirya zaɓe da kuma miƙa mulki bisa gaskiya da adalci a maimakon ta bada da haɗin kai gwamnatin lukashenko ta kaddamar da wani bincike akan kwamitin sulhun na ncc da aka saka siyasa lamarin da ya kai mambobin kwamitin gidan yari aka tilasta wasu suka arce kasar kada aka sace wasu mambobin ncc ko shakka babu amurka ta nuna matukar damuwa akan sace wata mamban ncc a ranar bakwai ga watan satumba mai suna maria kalasnikava a birnin minsk da kuma tilastawa mai magana da yawun kwamitin anton redninko da babban sakataren kwamitin ivan krasto barin kasar a ranar takwas ga watan satumba washe gari aka kuma tsare maxim zneg shi ma mamban kwamitin amurka ta yaba wa karfin zuciya da miss kalasnikava da mutanen belarus suka nuna wurin neman su cikin lumana domin su zaɓi su ta hanyar zaɓen gaskiya da adalci masu zanga-zanga sun fuskanci tashin hankali da danniyan hukumomi ciki har da duka da rana da kuma ɗaure dubban mutane tare da karuwan yawan sace mutane tun ranar ɗaya ga watan satumba ne cin zarafin da jami'an tsaro da suka saka bakakin kaya suka rufe huskokinsu ne ya ritsa da ɗaliban jami'a an kama yawancin ɗaliban daga kan titi kana aka jefa su a cikin babbar mota mara lamba amurka tare da haɗin gwiwa abokan hulɗa da ƙawayenta suna nazarin yiwuwar ƙara takunkumi domin samar da lissafi ga mutane da aka ci zarafinsu da kuma danne musu haƙƙi a belarus muna tunasar da hukumomin belarus akan haƙƙin da ya rataya a wuyansu na kare lafiyar ms kalisnikava da duk wanda aka kulle ba bisa adalci ba in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata sanarwa da ya fitar muna kira ga hukumomin belarus su kawo ƙarshen rikicin da suke yi da mutanensu su su sake duk mutanen da aka ɗaure su babu dalili ciki har da ba amurkiyar nan vitali shikligarov kanin su shiga tattaunawa mai ma'ana da wakilan belarus na gaskiya sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka raka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sulaimu Muni Barma daga ofishinmu na birnin Yamai ke ce da ku muni lafiya.